ɗan masu albarka barkamu da wannan safiya ta ranar litinin ita ce safiyar ashirin ga watan ramadan shekara ta dubu ɗari da arba'in da bakwai bayan hijirar da Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin tara a watan maris 2026 daga masallacin garki area 8 a birnin tarayyar najeriya abuja cikin shirye-shiryenmu na azumin watan ramadana na wannan shekara ta dubu da da ɗari bakwai. wannan shine shekara na goma sha uku cikin darussa da aka keɓe na iyaye mata wanda muka masu take da mace a alkur'ani idan ba manta ba muna bibiyan wato wuraren da alƙur'ani ya ambaci iyayen mata don jin fassara ayoyin a takaice da kuma kokarin fitar da wasu fa'idoji da za su amfani insha Allah a yau muna so za mu yi tsokaci akan ambaton sayyidatuna maryam alaihi salam a cikin alƙur'ani an ambace ta a wurare da yawa wajen sama da wuri talatin sunan jabuwa cikin alƙur'ani maryam za mu fara jin wasu ayoyi daga cikin suratu ali imran sannan mu sake tsallakawa cikin suratu maryam mu ji waɗannan ayoyi su masu albarka sannan daga baya sai mu sokaci akan abubuwan da suka shafi wannan tattaunawa insha Allah aran ma malam Muhammad Aisha za ka karanta mana daga cikin suratu ali imran daga faɗin Allah madaukakin sarki aya 33 inna Allah astafa adam wal wahid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 Allah ya ce inna Allah safa Adam lalle Allah madaukakin sarki ya zaɓi Adamu alaihi salam wa Nuhan ya zaɓi annabi Nuhu alaihi salam wa ala Ibrahima da Ibrahima da shi da mutanen gidansa annabawan nan jirgin na gida annabi Ibrahim wa ala Imran da mutanen gidan Imran alal alamin Allah ya zaɓe su ya tututa su akan sauran tabi'ai Allah ya ce zurriyata Allah ya ce zurriyatan ba'duha min ba'd wato zurriya ce wasu iyaye wasu yaya wasu jikoki wasu kakanni ba abu hamin ba sashenta ya haifu ne daga wasu sashi waɗannan dukansu zuriyoyi ne waɗanda suke da dangantaka da junansu waɗanda suke haifar da 'yaya da jikoki masu albarka wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne إذ قالت امرأة إذ قالت قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Allah madaukakin sarki ya ce ka ambata musu in qala timra'atu imran ka ambata ka cina lokacin da mata imran ta ce rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram ya Allah yi alwashi abinda ke ciki na da idan na haife shi zan bar shi yayi tabauta ta ibada da hidima ga addini wannan mata ta daɗe ba ta haihuwa ta yi shekaru da yawa ba ba haihuwa sai Allah ya ba ciki saboda yadda ta ji daɗi Allah ya mata kyauta ta ciki sai ta ɗauki wannan alwashin cewa in na haifi ɗannan nawa to ni zan haƙura da buƙata na na ɗa in bar wa addini ya yi hidima ga addini Wannan yana nuna wato shi tun da ana yin alwashi kuma ana so mutum da ya alwashi ya yi abin da zai amfani addininsa ba abin da zai ja mishi matsala a tace in yi rajuk rajuk la kama shi batani muharrara fa taqabbal minni Allah ina roƙonka ka amsa mini ibadar da nake maka ta alwashi innaka antas samiul alim lalle kai Allah mai ji ne kuma mai gani mai ilimi فلما وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم falamma wada asfa yayin da ta haifi diyar ta tana sa su ta haifi namiji dan ya je aiki na na kula da masallaci da ibada da Allah ya tashi ikon sa sai ta haifi mace falamma wada ta sauka ta sauka lafiya qalat ita ce rabbi ya ubangiji na inni wa ba'atha unsa to kaga dai abin da ya faru ya Allah ikon ka ne iyawarka ne buwayar ka ce kaddarar ka ce mace na haifa maimakon namiji da nake sa wallahu a'lamu bima wada Allah ya fi kowa sanin me za ta haifa me ta haifa me ya kamata haifa sai ta ce walaisar zakaru kan unsa kuma namiji ba kamar mace ba wato da mace da namiji suna da bambanci wannan ka'ida ce tabbatacciya a cikin shari'a a cikin mutunci a cikin hankali a cikin ilimi Allah yake ita ce wa inni sammaituha maryam kuma na sa mata suna maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma ni ina neman tsarin ka ka tsare ta daga shedan wanda yake abin jefewa ita da zurriyarta wanda yake la'ananne za mu ga cewa maman Maryam ita sa mata suna kamar yadda Allah ya gaya mana nan saboda baban ya riga ya tun tana cikin mahaifar uwarta da ka uwar take da ta cewa sanya ma yaro suna asali hakkin riba amma idan baya nan to wanda yake kusa zai iya ɗauka wannan gabar ko ita kanta uwar ko wani cikin waliyansa ko wakilansa ko makamta wallahu a'lam Allah yake fa taqabbalaha rabbuha fa da rabbuha بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا البشرى وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله ولكن كان سنه وانا بام الاباري ابن ده يفعل yace fa فتقبلها ربها بقبول حسن sai ubangijinta ubangijin maryamu ya karɓe ta kyakkyawar karɓa wa ambataha nabatan hakan, kuma ya mata tarbiyya kyakkyawar tarbiyya wato Allah cikin hikimar da ikonsa inda maraini ya ce mara gata amma ta samu tarbiyya a mahaifiyarta da kiyayewa Allah da taimakonsa shine wa na nabatan hasanan wa ha zakariya ya kuma dankarinanta a hannun annabi zakariya kullama dakhala alaiha zakariya mai sharab duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wato ɗakin ta na ibada shine ma'anar mishrab a cikin masallaci tana da wani ɗan ɗaki wani keɓantaccen wuri da suke yin ibada tunda shi ke kula da ita san da ya shiga ɗakin waje da inda harisa sai samu abinci a wurinta wanda shi ya san ba shi kawo ba sai yake ce mata ya maryamu an laki hada sai ce maryamu da kai ake ka samu wannan qalat huwa min indillah ce daga Allah ne ubangiji inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah yana azanta wanda ya so ba tare da lissafi ba wannan yana nuna mana inaya ilahiya yadda Allah madaukakin sarki ya ba Maryamu kulawa ka taso kan tarbiyya kyakkyawa wanda kuma haka yana nuna mana cewa a a ya ba ta kasancewa ta gari rana ɗaya sai an yi tarbiyya ta tana karama kawai da za a fasa fita bulimbiti wata da Allah ta sai rana ɗaya a ce ana so ta zama ta gari ba zai yi ba dole tarbiyya tana tasowa ne tun daga farkon al'amari musamman ga iya mata sannan duba abin da zakari ya yi da ya rike ta ya duka amanarta ne malaminta da aka kawo aka danka ta a hannunsa don ya shigo wurin da take da nufin ya duba ta kuma ya kara mata karatu sai ya ga wani abu da bai san da shi ba shi ne. waje da inda halin ka sai ya ga abinci to sai ya tambaya ina kika samu wannan shine abin da ya ake kula ake nuna ma iyaye zai yiwa kina da ya budurwa ki ganta da waya ta miliyan uku iphone kuro da tsakani da allah ko mai sunanta phone 8 ta samson kawai kuma a ce a ah, yarinya ta yi farin jini wa ya siya masa a ina wata mahaifiyar gidansu da mota da ce tana a ganta da mota daga kawai ta abin nan yawon ta zubar sai ta dawo da mota wannan da ya mata suke yayi jiya kuma sai a bata kawai da ita ba daidai ba ko abin yara hamsin iyaye suka gani a gwajiyarsu wanda ba su san da shi ya kamata su mutu ba ko gilashi ne a idansa ko gyanan ya tsaro da shi ko sabon hijabi ko wani takalmi na yayi ko wata sabuwar jaka ballantana kuma wani abu mai tsada irin wannan a ga ta mallake shi ko a ga tana da kuɗaɗe masu yawa tana ci abin da ta ga dama za ga yarinya da duniya wata ba ta cin abincin da aka yi gidan su kullum sai ta da oda a kawo mata daga wannan gida abinci daga romeo daga mai ta x daga wane ne wannan ya kamata abinci ga ya fi kusa mutu domin dai ita dai ba wata rakka ba wannan na maryamu a ce ta ce huwa min indin layi. dole min indin rajulin ne mana riga daga wani namiji ne ya kamata iyaye su wannan matsayin manhaji na tarbiyya su dinga checkmating mai ƴaƴan su suke ciki sannan yana da kyau iyaye kan dinga ziyarta ƴaƴan su a inda suke karatu kun ga yana yawan duba to da kai mutum ya kai shi makaranta makarantar sakandare ne makarantar university ne makarantar haddan alkur'ani ne ya dinga zuwa yana dubawa da a ce kana nan abuja kana da ƴa tana edu zaria ko duk ko tana university of glory baka taba zuwa ka je ka kai da kuka wata ma ta tashi daga cikin hostel ta koma ofke da ta kama aiki wata sai elopin da namiji su dinga rayuwa kamar mata da miji kuma malaman jami'a ne ba ba da ba magana kuma yar musulmi saboda mene saboda an bata sakaka an bata tana da yancin abin nan yanci wanda yake yayi yawa sannan ana ta turo mata kuɗi duk wata ko duk mako ta turo mata kuɗi wanda ya kuma kashe wata wannan kuskure ne babba da kuma ta iyaye su kula ya sai ba a sake mata haka kawai a batta ta ce abin da ta ga dama Allah ya ce ah, ah, inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba hunalika da'a zakariya rabba hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyyatan طيبة إنك سميع الدعاء ce hunalika a nan take da a zakariya rabba sai annabi zakariya ya roki Allah ubangijinsa ya ce rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ya Allah ina roƙonka ka ba zurriya ta wato wannan yana nuna halarci idan ka ga wani abin alheri a gun wani sai ma ka yarda ka ce Allah ya baka na amma ka ne hasada dan shi ga wata tana da wani abin alheri da ke fata yadda ta yi haddar alkur'ani kuma ta taɓa wa zai to Allah ma ka babu namu sai ga wata Allah ya ta wani ɗaukaka Allah ya bata wani kyakkyawan matsayi babu laifi mutum ya addu'a shi na abin da zakariya ya ya roƙi Allah shi ma ya bashi ɗa na gari inna tasmi'u du'a lalle ya kai ne jin addu'a ne ya Allah fa na dasul mala'ikatu fa na dasul mala'ikatu wa huwa وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك ليحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحفورا ونبيا من الصالحين الله عليك سلبيتي فنادت الملائكة وهو قاتل يصلي في المحراب sai mala'iku suka kiraye sa yana tsaye yana sallah cikin nashi mishrabi kamar da muka faɗa mishrab a wannan tsarin na Qur'ani a larabcin Al-Qur'ani ba wai dole sai irin wannan lungun limamin ba a masallaci ne kowa yakan yi wani sau amma wani ɗan ya samu ta kwana ko ɗan kibikul inda yake yin ibada ku sha ke ciwon masharabi Allah wadda ke sarki ya ce sai Allah ya kira shi yana sallah mala'iku suka kira shi yana sallah a wannan waje suka gaya mai cewa ya yubashshiruka bi yahya Allah yana maka bishara cewa ya amsa addu'arka zai baka ɗa suna yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah yahaya zai kasance mai gaskata kalma daga Allah wa sayyidan kuma jagora wa hasuran kuma katangagge daga fasikanci wa nabiyyan kuma annabi min as-salihin cikin nagartakin bayan Allah qala rabbi Allah ya kulli gura qala rabbi anna yaquli qala rabbi anna yaquli ghulam wa qad balagni al-kibar wa imra'ati 'aqil قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أن يكون لي غلام nabi zakariya ya yi da abin da Allah ya gaya mushi amma yana mamaki ya Allah kan zan samu kaɗin wa qadda laganiyal kibam yadda shekaru suka kama innan dinnan wa mar'ati asirun matata kuma ta kasance wadda take wato bakaraniya juya ba ta haihuwa qala Allah ya ce mishi kadhalika Allah yaf'alu ma sha. haka Allah yake aikata abin da ya ga dama ba sai ku mutane kun ga zai yi ba a wurin Allah zai qala rabbi ja'alni aya qala rabbi ja'alni aya qala ayatuka alla tukallima an ta thalathata ayyamin illa 'udda واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية يا الله تسنار وأنا ممتع علامة yadda zan gane cewa yanzu matata ta ɗauki ciki Allah ya ce ayatuka ayatuka Allah ya ce alama da za ta gane Allah ta kalliman nata talata ayyami illa rabba idan matar ka ta yi batan wata za ka ga bakinka ya rike ka zama bibi, ba ka iya magana sai dai ka dinga ishara da hannu kwana uku bakinka zai rike da za ka yi magana to da zaran ka ga haka to Allah yana nuna maka cewa yanzu matar ka ta ɗauki cikin ya sai Allah ya ce mishi wadkur ka kathira ka yawaita ambaton ubangijinka wa sabbi bil ashi wani ibkar kai ta yin tasbihi safiya da yammaci da safiya وإن كانت سورة وإن كانت الملائكة وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين to wancan labarin na annabi haya kamar wani abin da mai istibrat kamar an saki lambar an dawo kan asalin isa maryam da Allah ya ce wa idh qalat al mala'ikatu fa ambata musu kuma lokacin da mala'iku suka ce ya maryam Allah ya aiko mala'iku su bata labari ya ke maryam inna Allah astafaki lalle Allah ya zabe ki wa har Allah ya tsarkake ki a ala nisa'il alamin Allah ya zabe ki akan sauran matan duniya ya maryam Allah ya ce, Ya Maryamu kunuti ne wa ya ke Maryamu ki dage wajen bauta wa Ubangiji, ki tsayu a kan bauta Ubangiji. Wasu ji kiwa Allah su warka in kiwa Allah rukuɗi ma'ar raki'i tare da masu wata ki sallah da ibada da sauransu. Zalika min an ba'i ghairi ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله يقول ذلك من أنباء wannan zance da kake ji ya kan zama wani sallallahu da sauran musulmi labarai ne na abubuwa da suka koyi a gare ku nushihi ilaika mu da Allah muke fararo maka wannan bayani ta hanyar wahayi Kuma ma kunta dai? ba ka a wajen idh yulquna aqrabahum lokacin da suke wurga su ayyuhum yakful maryam waye zai ɗauki ya rike ta wa ma da ladaihim idh yaqtasimun ba ka wajen san suke ta jayayya yana isharar zuwa ga cewa lokacin da uwar ta ga cewa ba za ta iya rike ta ita kadai ba ta ɗauko ta ta kawo ta masallaci ta ce don Allah ka a rike mai ƴata da ya karatun addini a koya ta ibada sai kowa ya taso ya ce shi zai karɓe ta a cikin ɗaliban babansa sai da sai aka samu wani wani wani ta koraba aka ce to kowa zai wanda alƙalamin sai alƙalamin da ya tsaya a tsaye bai kwanta ya burwa ba ko mai wani alƙalamin shi zai rike ta sai da aka haka so uku na annabi zakariya shi ne yake tsayawa to shi ne Allah yake ba mu labari nan in kana cikin mala'ikatu ya maryamu in qala الملائكة الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وزينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين yanzu Maryamu ta girma ta kai akalla shekara goma sha uku kamar yadda ya a cikin wasu labarai sai Allah madaukakin sarki ya saki mata bishara cewa ka ambata lokacin da mala'iku suka ce da Maryam Allah yana miki bishara kalma daga gare shi sunan shi almasihu Isa dan Maryam wajihan fi duniya ne albarka ne a nan duniya wal akhirah da kuma lahira wa min al-muqarrabina kuma yana cikin wato makusanta ga Allah Allah yana mata bishara kan cewa zai bata da da ne albarka shine ainihin wato عيسى المسيح عليه السلام ويكلم الناس في المهد والرهب ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله يقول ويكلم الناس kuma ɗan naki zai kasance yana magana da mutane fil mahad tun yana cikin tsimman goyo wa kahala kuma zai magana da su bayan ya zama babba wannan wata wata ce ta musamman yana cikin ƴaƴa guda biyar da suka yi magana a cikin wato mazanyin su na haihuwa sannan wa kahalan da kuma bayan ya girma cewa da Allah yi wa kahalan shi kanshi wannan wajen ishara ne akan annabi Isa zai dawo duniya kuma annabi Isa Allah ya ɗauke shi ne kai kahal alkahal shine mutumin da ya kai shekara 40 yayin da shi kuma Allah ya ɗauke shi da shekara talatin da uku saboda haka wannan wurin ma kaɗai, ya isa hujja kan cewa ta isa zai dawo wa mina as-salihina kuma yana cikin bayi nagartattu قال رب أن يكون لي ولد قال رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له Allah ya ga sai ci gaba da cewa a qala rabbi anna yakunu li wa yakunu li gulam ta ina zan samu da walam yamtasni bashar ni da ɗan da bai taɓa shafa ta ba qala kadhalika Allahu yakhluqu ma yasha Allah ya ce maka yadda kika ji dinnan a wannan bayani Allah yana halitta abin da ya ga dama don haka karki da ku idza amra idan Allah ya kaddara abu zai faru mai da ma ya kullu kun fa zai ce mishi kasance sai ya kasance ويعلمه الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل نعم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم نعم أني قد جئتكم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد انكسر انكسر ويعلم الكتاب ويعلم الكتاب والحكمة ناقصا كما الله يرى سنش الله ينا سنشيش للتاس لهكمة والتوراة والإنجيل ده التوراة والإنجيل الكتاب والحكمة وتو القرآن كان wannan ma dalili ne akan dawowa da nabi Musa a yi sana. Ah, Zan bori a nemo wa wa ila أني قد كنت بآية يقوى فيكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله يكفي wa rasulan ila bani isra'ila kuma zai aiko shi a matsayin manzo zuwa ga bani isra'ila yana mai cewa idan ya zo gare su anni ciki ji'tukum bi ayatin min na zo muku da wasu alamomi da wasu ayoyi daga ubangijinku wanda anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr zan halitta muku zan rika mulmula muku daga taɓo a siffar tsuntsu fa an ni, sai ne guri a cikinsa fa ya kuru tsainan da izinin lahi sai ya zama tsuntsu da izinin Allah bi isa idan ya ɗauki ƙasa ya kwaɓa ta kamar yadda yara suke kwaɓa su yi wasa su yi gado su yi mota su yi waye to sai ya muwadda shi kamar tsuntsu sai ya hura mai a wani huri haka kawai sai ya zama tsuntsu ya tashi ya kama kai kaiwa wa unabi'ukum akma ina kuma warkar da wato al-akma wanda aka haife shi da makanta wal abrasa da wanda yake kuturu da cika cika albarka wato makanta ko da ta kai wanda bai taba gani ba a duniya nabi isa yana ganin da ya shafa fuskar shi da izinin Allah sai wanke haka wanda yake da kudurta da ya shafa cikin hannunsa ko cikin jikinsa da izinin Allah sai kawai ya warke gaba gida wa uhyil mauta izinin Allah kuma zan dinga raye cikin nabi isa Allah ya bashi dama da idan aka yi mutuwa idan ya ga mutanen gidan suna ta kuka ta rasa yadda za su yi hankalin ya tashi ya tausaya masu sosai zai ce mamar cin tashi ko shi ka ne tashi cikin ci gaba da rayuwarka saboda kana da dangi da yan uwa wanda ba su san ka mutu in ka tashi ka mutu kawai sai a dabi isa sai a kira shi sai ga kawai maka a daji ka tashi shi ke nan ka tashi na san wannan da bai da ai ba iya shege ko duk sai mutane su dawo da yan uwansu da iyayensu da kowa har gari ya cika a rasai da za Allah ya ce wa rabbi kun lima ta akuluna kuma idan ka fito daga gidanka a cikin isa zai iya biya maka cewa yau kaza kake wa ma tadakhiruna da abin da ka bari a cikin so ɗinka ko firij ko waye ne ka zaka ba fi buyutiku inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin haka akwai ayoyi gare ku idan kun kasance mu'minai to na ganin bari mu tsallaka domin mu fokus kuma akan ita Maryamu din eh yanzu an tsallaka akan ta sai ka bar mu sake tsallakawa zuwa suratu oh, Maryam ko kamar da muka ambata a ran nan ita kadai ce matar da Allah ya ambace ta kuma aka sa wata sura na sunanta suratul nuri da ake suratul aisha suratul mujadala da ake suratul haula suratul kaza da ake ita kadai ce aka aka sa sura guda sura ta kamanniya ga tanan a tsakiyar alqur'ani a tartibin alqur'ani ita ce sura ta tara in ka dauko daga sama kuma tana da ayoyi kusan casa'in da takwas ko a irin musafin to wannan sura tana cikin sunanta suratu Maryama alaiha salam da zamu karanta wasu ayoyi a ciki daga yadda Allah yake cewa wadda fil kitabi maryama daga aya 16 kenan واذكروا في الكتاب مريم انتبذت من أهلها مكانا شرقيا kun ga a can an gama babu labarin Allah ya mata bishara cewa za a yi wannan wato baiwar gare ta sai kuma wannan sura suratu maryam ba ba labarin mai da Allah ya mata Allah ya ce wasu kitabi ka ambata a cikin littafi maryama al'amarin maryam idin tabarat min ahliha makanin shafiya. yayin da ta koma gefe ta ainihin samuri a gefe da mutanenta a gabashin gari wato ta fita ta saburi ta ainihin wato a yi sau'amar zaura ita kadai نعم واذكر في كتاب مريم إذ اتخذت من دونه حجاب فأرسلنا إلى الفرعون فأرسلنا cikin mutane ta koma gefe ta kaurace ma cikin gari ta koma gefe a wani waje a gabas Allah yake fattakhadhat min dunihim hijab sai ta sa shamaki tsakaninta da mutane suna da dan ɗakin ta ko dan gidan da ta kadai ita kadai ba ta ga kowa fa arsalna ilaiha ruha sai muka aiko mata ruhin shine malaika ta biyu kenan fa tamassala laha basharan sawiya sai fito mata a siffar mutum lafiyayyen saurayi haka san kowa ala Kala sai ta ce, In ni a ƙudu bin Rahman neman tsarin Allah daga gare ka in kunta tafiya idan ka kasance mutumin kirki ne. Wannan shi ne abin da ya kamata duk masu kirki ta faɗa wanda ya zo mata da wani farfasa ko ya zo mata da wata baɗaɗa ko ya fara bin su dm suke ci mashi ne a ƙungira ma sun kai musu da tafiya. ne mutum kirki ne wannan ya ishe shi cewa sai ka zo yi na ruwan ka da dole ita ke miki magana za sai yi faɗa mishi wannan inni a'udhu bi rahmani minka in ta tafiya. qala inna ma ana rasulullah qala inna ana rasulullah rabbi la dan sakon Allah ne Allah ne ya aiko shi da haka ya gaya sakon Allah qala yace inna ba ana aini ba kowa bane face rasulu rabbiki dan sakon ubangijinki bi ahabalatu gulam zakiya dan ne miki kyautar da wanda yake nabi kun ga ya kira shi da kyauta saboda ƴaƴa kyauta ce daga Allah ya'ya ba abin gudu ba ne ba abin damuwa ba ne domin kyauta ce daga Allah ya ce Allah ne ya aiko ni in ba ki kyautan wani yaro mai albarka wani yaro mai nagarta قال أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا ta ce Allah ya kuma guda to ta ina ta ƙaƙa zan samu ɗa alhali walam yamtasni bashar alhali wani namiji bai taɓa mu'amala da ni ba walam aku baqiya kuma ni ba karo ba ce waɗannan guda biyu su ne masu iya samun ɗa mata aure da suke da miji ko karuwa wanda suka jiki da abokin iya shege ta har Allah ya kaddara masa mummunan kaddara ita ce ya samu musu eh, ɗa ma'ana al'adar da aka sani ba a samun ɗa ba tare da an yi mu'amala da namiji ba ita kuma ba ta mu'amala da namiji ko ba ta da aure sai za ta samu ɗa za ka take challenge din wannan ainihin wato sako qala kadhalika allah qala kadhalika qala rabbukum qala الملك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان Malaika ya ce mata, ka zaliki ƙala rabuki, to haka dai Ubangijin ke ce, wannan hukuncin Ubangiji ne, ko a yin kuma abu ne mai sauki a waje yanzu da Allah ya riga umarce ni ya ba da dama ne wani na ku ayatan linnas kuma za mu sanya shi inji Allah shi annabi Isa ya zama wata alama ta musamman a cikin mutane ta tabbatar da buwaya Allah da hikimarsa wa rahmatul minna kuma rahmaci da gare mu wa kana amran baqadiya kuma na al'amari an an gama hukuntawa ki bari kawai kika ga abin da zai faru فحملته فحملته فانتبذت به مكانا قويا فحملته سيت أو كتكن شيئا فانتبذت به سيت كاكن نيسان تربك دام أتن فانتبذت من آله ولما فانتبذت به ذات نيسان تتكولت شيئا مكانا قصيا ونوري من نيسا سوى سنة دل داعوة تتكيشي duk da ta san ita ba ta yi fasikanci ba amma al'adancin an ganta da ɗa ko an ganta da ciki ba wanda zai in a ce tsautsayi ya samu wata mace a yanzu ka samu ciki ta wata hanya wadda ba hanyar fasikanci ba kamar hanyar fyaɗe ko wani abu makamancin haka ko wani a hanya mutane da dama ba za su da magana ta gidan da a wani ta ya kike mana sura ko wannan tashin hankali ne ga iyawa a ce ta samu ciki babu mutu hatta ɗan da suke fasu fasikancin idan aka ce yau da ciki a jikinsu ba ta aure ba hankalin tashi yake wani yana nuna musu muhimmancin aure idan aure ne tun da na halas ne ana cewa an samu ciki za a yi ta murna a yi ta gaya wa uwa haka wanda aka haihu a yi ta murna a gayyato mutane a zo a sha buki a sha suna a yi muka rago a yi ta buki amma idan na shege ne ba a koyewa ake ba a sanin da ya faru wasu ma kashewa wasu zuwa suke wurga da shi wasu sun kafin ya kai girma za su sun duk dabarar kuriyar da za su ga cewa sai ta ne ya cin wannan cikin sura wani ya nuna mana haɗarin da ke cikin mu'amalar zina haɗarin da ke cikin cikin shege tun a nan duniya mutane ba sa tsoron wannan Allah ka tsare mu ka tsare zuriyar mu ka tsare dukkanin musulmi saboda haka sai ta koma ke Allah ya ce fa a ja a hannu makhaz fa a ja a hannu قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نبيا منسيا فأداءها المقالة سي آه، أبن الناقدة تزكي مثلا إلى جزء النخلة ناقدة تسعة تتكي zuwa wato kusa da tattarar da biyu kala ta ce ya laifin ta ce kai tuna mitu qabla hadha da ma na mutu gabanin wannan wato haka ya mutu akan ji irin wannan bakin ciki idan irin haka ya faru da ita wa kuntu nasiyan masiya ina ma da ce na fita an manta da jinjinki al'asul shine an hana mutum ya fatan mutuwa har wannan shine al'asul wato ba a so mutum ya fatan mutuwa in ya zama ba makawa sai yayi za ka ce ya bai wa Allah tsari ce Allahumma tawaffani in kanat alwafatu khairan Allahumma ahyini in kanat alhayatu khairan li wa tawaffani in kanat alwafatu khairan ya Allah ina bar maka zaɓi ya Allah idan rayuwa ce take muna Allah ka raya idan mutuwa ce take muna Allah ka kashe wannan ya ce mutum ya ba ku ba Allah zaɓi abu shakka ɗan adam yakan samu kanshi a cikin damuwa iri daban-daban da ta ya ci cewa gara ya mutu sai Allah ya ce fa na da hannu من تحتها أنهار أحزان sai mala'ikan ya kira su daga ƙasar a wata ya kira a fada fana da haman ta haka sai shi ɗan ya kira su tun a wannan lokacin ya ce mata Allah ta halitta kada ke baƙin ciki kadda ala ki tahqiki sariya ubangiji ya sanya miki abin jin daɗi a ƙarƙashin ki wato baƙin ciki da zaka gani a duniya wanda Allah zai kaddara maka kar kai ta shiga damuwa har ka je ya wuce iyaka ta yi wannan baƙin cikin wannan jarabawar sanadiyar wani alkhairi sai Allah ya ce masa tsaka kusa da haka nuka wa huzni ilayki bi dhikri na wa huzni ilayki bi dhikri na Allah ya ce wa kulli ilayki bidikin nakhl kuma ki girgiza wannan kututturen da dabino ne wanda yake kututture an sare an mai da shi kamar abin zama amma ka ce ta girgiza shi to sakin alaiki da dariya zai zubo miki da danyen dabino rutab na dabino wanda ga yanan jaliya za ki tara shi wannan yana nuna wato muhimmancin a ah, aiki in dai kana neman wani abu a wurin Allah ko yaya ne shiga aiki Allah da ba Allah bai ba ka digiri na basira ka ce wani aiki ko yaya sannan duba ne ne na kuda wadda a al'adance wata ko motsi ba ta sani amma ka ce kai wanda aiki sannan yana nuna ashe dino rutab yana da alfanu ga mace mai halin nakuda yana da yana da sirri idan mace mai naƙuda ta ci shi Allah zai kawo mata wannan abu ne wannan haihuwa cikin sauki Allah ya ce fakuli wa sharafi fakuli wa wa فقولي إني أدعو للرحمن قربا Allah ce fakuli wa shirin ki ci kuma ki sha wa karni aina kuma idan ke sanyi Bai ma tara min da bashari ahad idan kika ga wani daga cikin mutane fakuli ki ce masa inni na zartu da rahmani sauwan na yi ma Allah na alwashin azumi na magana falan ukallimar yau mai ya ba magana da kowa bai za ta riga ta haifi ɗansa annabi isa Allah ya ce fa aka bihi qaumaha tahmilu fa aka bihi qaumaha tahmilu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا da ta zo da shi wurin mutane su yi mutane suka ce lalle maryam hakika kin zo da wata babbar ƙarya ana ganin ki mutum ya kirki isabiya ashe munafika ce ke ba sani ba irin wannan saka saka la ilaha illallah abun duniya abun kunya duniya bai kare ba aka fara surutai daban-daban sai take ce musu sai Allah ya ci daura mu labari ya ce ya ukta haru فأشارت قالوا كيف نكلم من كان في الأرض Suka ce ya ke uwa Haruna ma kare abokin ra'asau babanki ba mutumin banza ba wa ma kare ummuki bagiya uwarki ba karo ba ce ya kika ɗauko halin banza wato wani yana nuna ce ana gadon halin banza idan aka ga iyaka ta so iyayen ba mutanen kirki ba ba a mamakin in ba ta kirki ba ita ba amma idan aka ga iyayenta mutanen kirki da lokacin ya banza dole za a yi mamaki shi ne suka ce mata mutanen gidan mutanen kirki ne ya ce ka samu wannan halin banza fa asharat ilaihi ta ce ku yi magana da shi yara suka ce kaifa nukallimu man kana fil mali sabiya ta ina za mu yi magana da yaro a cikin tsimman goyo to sai ko yaro ya fara magana amma za mu bar wannan saboda asalin abin da muke so mu yi magana a kai shine ita maryamu da karmashi cikin wato kissar shi annabi Musa alaihi salam a Isa alaihi duk da ba ka iya raba kissa amma yanayin yadda muke tattauna akan matsalar to mu damuwar mu akan sha'anin ita Maryamu alaihi salatu wassalam a idan wani yanayi ya yayi a tattauna ci gaba da bayani akan abin da ya shafi wato kisa annabi Isa da mahaifiyarsa ina so ne mana wasu isharori kafin lokaci ya koya a wannan mata dai sunanta maryamu kamar yadda muka ji maryamu bintu imran ɗaya ce daga cikin mata mutanen kirki da Allah ya bada labari a cikin alƙur'ani a jiya mun ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula min al rijali kathiru maza da dama sun cika sikelin su walam yakmul min ar-rijal min mai nisai amma mata ba su cika sikelin su ba sai dan da gaskiya amma su maryamu bin imran alaiha salatu wassalam ana mata lakabi da maryamul abra wato maryam dibbejin mary dibbejin wadda ba ta taba saduwa da ɗan namiji in banda wannan mala'ika da yi huri a cikin al'aurarta a ciki ya shiga ko sun ce wasu sun ce bayan cikin ya shiga ya ci gaba da juyawa ya girma irin yadda ciki yake girma a wata tara wasu malamai ko sun ce a lokaci kaɗan cikin girma aka yi sanar sannan ana mata lakabi da as-siddiqa kamar yadda qur'ani ya kira ta cewa wa ummuhu siddiqa ta ya akula da fa'a ana mata lakabi da kuma ummul masih wato isa kenan alaihi salatu wassalam kamar yadda muka ambata shi nan manji labarin da cikin an faɗa an maimaita an fada maimaita sama da an bato talatin kuma ita sunanta aka ambata karara sunanta aka ambata karara a duk inda aka ambace ta in banda wuri daya da za mu ishara sunan mahaifiyarta hamna hannatu da ake cewa wannan hannatu kamar da muka je ita ce matar imran ta kasance ba ta haihuwa a ce da kaga tsufa ya tso mata sannan kuma Allah ya bata ainihin wato haihuwa inda nake so da mana isha'a mun ji a bayan cewa abin da sa Allah ya ambaci maryam da sunanta a duk inda aka ambace ta sabanin sauran mata da ba a matan sunansu saboda a lalata wacce mummuna aƙida ta kiristoci da suke cewa maryamu matar Allah ce domin kuwa a al'adar zance na larabci ba a ambatan sunan mata karara wani gidan mutum ba a ambatan diyar mutum ba ya ambatan sunanta duk wata mace mai mutunci ba a sunanta a gari a san wata ce sai dai a ce mata ummu ko zauju ko ibnatu ko wani abu mace haka maman wani ko diyar wani ko matar wani to da Allah ya ambaci sunanta Maryam Maryam Maryam ya Allah ba mata Allah ba wannan kariya yake da ni ina fata muna gaida kama ko wuri ƙwaya daya da Allah ya ambace ta ba da suna ba Arma a cikin suratu الأنبياء سورة الأنبياء فقال الله ومثلي إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خلق الواحد فاستأذن عليه يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رجلا وراء وكانوا لنا خاشعين والذي أحسنت مولانا وما فيها إلا وجعلنا kun ga anan suratul anbiya ayoyi ne guda 90 da kuma 91 Allah yana daman sautul biya, ta zo an jeran su annabawa ibrahim lutu musa zakariya yahya kuma da Allah ya ce nan wa zakariya kuma da zakariya isna da rabba yayin da ya kira ubangijinsa mun ji kisa a cikin ali imran ko da ya ce rabbi la tazarni farda ya Allah karka banni ni kadai wa anta khairul warithina kai ne mafi alkhairin masu gado fastajabna lahu Allah ya ce sai muka amsa masa wa habna lahu yahya muka bashi kyauta annabi yahya wa aslahna lahu zawja muka nagartan masa da matarsa Allah ya ce inna kanu yusabiquna fil khairat sun kasance suna da gaggawa wajen aikin alkhairi waye da kuna na suna roƙon mu ragabar dan fatayin abin da ke wurin na na alkhairi wa rahaba da kuma tsoron azabar da ke wurin Allah Allah ya ce wa kanu lana khashiina sun kasance masu tsoron mu insha Allah ya ce wallati atafadda kun ga wannan siyakin ya saba da siyakin cikin tarihin da muka ji wa maryam ibnat imran allati atat farda ko sai Allah ya ce wallati da kuma waccannan a allati atat farda da waccannan da ta ta tsare al'aurata Allah ya ce fa nafakhna fiha anan cikin suratul anbiya fa nafakhna fiha atan kuma fa nafakhna fihi birushin wannan damirin na da malamai suka kalle shi ne yasa damirin ya bambanta a nan da aka kawo wallaki da kuma waccan nan wacce ta tsare al'aurarta fana fakna siya min ruhina wadda ja'alnaha wa kunaha ayatan lil muka sanya ta da ita da ɗanta zama abin mamaki daga cikin ayoyin Allah ne a cikin tarihi kuma fana fakna siya. to abin da ya faru shi ne saboda a nan cikin anbiya an ce fiha saboda ta'amin zance ne ga manne sura ta kawo damiri ga manne fiha jikin ta can kuma fihi khas ne da khas a sunan sunanta maryam sai aka bata kuma damiri khas na al'aura aka ce fihi domin alfar a larabci namiji al'auran mace a larabci sunan namiji za ka ce fihi can na fakna fihi saboda an kira sunanta an ce wa maryam na fakna fihi nan kuma an kira a a zamiri aka ce wallafi aka na farja da aka ce wani fakna fiha za ka malamai suka warware wannan sarƙaƙiyar cewa anan ba a ambace ta da sunanta ba ne saboda yaƙi ambatan annabawa ita ko ba annabiya ba inda a cikin an an ce an kira ta da sunanta an cewa maryam ta imran to da sai ya zama hujja a siyakance cewa ita ma annabiya ce wani malami na iya ga wannan a yi targima da shi a kai a hakan ma kuma an yi rigima a haka ma ibnu hazmi Allah ya gafarta mishi ya kalli wannan jeren giyar ayoyi cikin suratul anbiya yace ai maryamu ma annabiya ce domin gashi ta zo a cikin lissafin annabawa shi kuma yake saboda ai ai an ambaci zakariya aka ambace ta sannan aka ambaci danta saboda ta zo a cikin lissafin ta zo a cikin jeren giyar amma wannan zalla ce daga gare shi Allah ya gafarta to ai masu barka kun ji wannan kisa wannan kisa ban ba ta hakkin ta na shi ta na jinkirta isan maryamu da na aisha saboda a ɗabi'an yadda muke karatu zan so in zo in cika kuda maganganu masu nauyi waɗanda za su kasa fahimta asalin yarsa na kisa faru ba wallahi shi ka da tafsirin zami kullum sai dai mai aya ko aya ko na san kafin arziki ya kare duk abin zai fita kuma ba ba maza ba ne ba zalibu ba ɗalibai ba ne waɗanda suka sa jarabarta akan neman ilimi a shirya ake nema lada ake nema so ake a zauna a majalisar alkur'ani a samu kallon ramadan to ba daidai ba ne zo mu zauna da ta muku baje kolin maganganun malamai da da ta'alikat su da sharhohi da shige da fice ba daidai ba ne a irin tunani na da irin kuma horarsa da malamai su kai ma da haka wannan kisa ba ba ta hakkin ta ba magana ta Allah mun mata dai burin burin mun tsallake abubuwa da yawa amma abin da ke so mu ɗauka na fa'ida shi ne wato mu koyi darasi game da iffa game da kamewa ta kiyamusu game da muhimmancin yi wa kiyamu ta kyakkyawar tarbiyya mai muhimmancin yi mata addu'a in kina da 'ya'ya mata ki dinga wasu addu'a ba ya mata ma duka da muhimmancin wato ba tarbiyya addini da kuma cewa Allah ɗauki fitar yana kare ƴaƴa idan iyaye sun yi iyayen su Allah yana karewa da kariyarsa ba ke ke karewa ba ba wayan ba bane ba da bara bane ba dabarar ki bace ba wayanka bane ka uwa ba bara ka bace amma kai abin da ya kamata ke ma mahaifiya ke abin da ya kamata sannan sai abu da addu'a da kuma sa ido kamar da muka duba kariya ya shiga cikin ɗakin ta ya ce me wannan da sa a kalbi suke yi sannan kuma da nuna musu Allah ko da yaushe ba a nuna musu tsoron mutum ba a nuna musu tsoraci Allah sannan kuma da bayani kan kawai a idan kiristoci ta cewa Allah yana da mata Ko Allah ba yi da mata Allah ba yi da ɗa Allah bai riƙi mata ko ɗa ba Allah ya fi ƙarfin haka wannan mata da ɗa mu mutane muna riko da su ne saboda mu gajiyayyu ne mu masu rauni ne muna da bukata zuwa ga su namiji na da bukata zuwa ga mata mata na da bukata zuwa ga miji ƴaƴa na bukata zuwa ga iyaye iyaye suna bukata zuwa ga ƴaƴa da shi ko Allah kamar da kira kanshi Allahu samad Allah wato as-samad shine wanda yake ya buwaye da kansa zai bukata kowa zai taimaka masa ذات الله يسلم يرث ولا يولد bai haifa ba ko ba a haifa masa ba wani mai kullum kufuwan a ko ba yi da tsara ko kini a ko'ina saura waɗannan da ita su ne a darussa ta kaitattu daga wannan isa ta da maryam alaihi salam daga cikin wasu ayoyi da muka ji cikin suratu ali imran da suratu maryam da kuma wasu isharori da aka yi Allah ubangiji ya karba mana abin da faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi Allah kuma ya gafarta mana kurakurai wa sallallahu alaihi wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa